Za mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci, darasi na goma sha uku, Hankulan Allah da fushinsa, labarin Nuhu. Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana so kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. haka za mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da shi har abada. Ina jin daɗi yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. A cikin nazarinmu da muka yi cikin littattafai masu tsarki, mun ga yadda a cikin farko sa'ad da Allah ya halicci duniya, komai yana da kyau, amma randa kakanmu Adamu ya yi Allah rashin biyayya, sai mugunta ta shigo duniya ta dalilinsa, mugunta ta yaɗu ga dukan kowa. Lokacin da ya wuce, mun ji labarin zuriya biyu waɗanda suka fito daga Adamu, zuriyar Kayinu da zuriyar Situ. Mutanen dangin Kayinu ba su gazganta Allah ba, amma wurin mutanen zuriyar Situ akwai masu ba da gaskiya ga maganar Allah. Saboda haka, Allah ya yafe musu zunubansu. Wani mutum na zuriyar Situ mai suna Anuhu ne, ko da shike a wancan zamani mafi yawan jama'a sun bi Shaiɗan cikin zaman lalata, amma ga yadda nuhu ya yi tafiya cikin zaman tsarki yana bin Allah. Yau za mu fara jin labarin wani mutum wanda ya yi tafiya da Allah. a karkataccen zamani inda kowa yana biyewa mugo shawa, mutumin nan annabi Nuhu ne, ya zama taɓakunan a Nuhu, mun ji yadda a wancan zamani na fari mutane suna daɗewa a duniya, ko ka san kowa ne ya fi kowa tsufa? Mitu Sola ne, ɗan nuhu. ya yi shekara ɗari tara da sittin da tara a duniya. Metusola mahaifin Lamek wanda ya haifi Nuhu, Lamek ɗin nan mahaifin Nuhu ba shi ne wancan Lamek na zuriyar Kayinu ba ne wanda muka ji labarinsa, wa'azin da ya wuce. Nuhu mutumin tsara ta goma bayan Adamu Sa'ad da Nuhu ya yi shekara ɗari biyar ya zama uban Sham da Ham da japhet. Abin da za mu karanta game da Nuhu zai taimake mu da yawa, saboda kwanakin Nuhu sun zama yadda zamaninmu na yau yake. A lokacin Nuhu, duniya ta cika da zunubi matuƙa. Littattafai suna cewa, Muguntar mutum ta ƙasaita a duniya, dukan zace-zacen tunanin zuciyarsa kuma mugunta ne, kullumin. Bisa ga farawa Sura shida aya biyar. Zuciyar ’yan Adam duka sun cika da mugayen tunani, da kwaɗayi, da ha'inci, da lalata, da kishi, da ɓata suna, da girman kai, da fasikanci, da faɗa, da zina, da sata, da kisan kai, da wauta. Bisa ga Markus Sura bakwai aya ashirin da ɗaya da ashirin da biyu. Allah ya halicci duniya mai kyau don mutane su zauna ciki, amma suna ta ɓata duniya, da yawa masu addini ne, amma munafukai ne, Allahnsu jin daɗin jiki ne, sai zunubansu sun ta ƙwarai. Ku saurara ga nassin nan na attaura, littafin farawa Sura ta shidda, sai Ubangiji ya ce, numfashina ba zai zauna cikin mutum har abada ba, gama shi mai mutuwa ne, nan gaba kwanakinsa ba zai ɗara shekara ɗari da ashirin ba. Ubangiji ko ya ga muguntar mutum ta ƙasaita a duniya, dukan zace-zacen tunanin zuciyarsa kuma mugunta ne kullumin. Ubangiji ya damu da ya yi mutum a duniya, abin ya ɓata masa zuciya ƙwarai, sai Ubangiji ya ce zan shafe mutum daga duniya, mutum da dabba, da masu rarrafe, da tsuntsayen sararin sama, gama na damu da na halicce su. A nan muna ganin nufin Allah ne ya shafe ’yan Adam daga duniya ta dalilin muguntarsu, kuma mun ga yadda Allah cikin alherinsa ya ce zai ƙara yin hankuri shekara ɗari da ashirin, ya ba mutane dama su tuba, kada su hallaka, amma sa'ad da lokacin nan ya ƙuri, Allah zai hukunta duk wanda ya ƙi ya tuba, ya ƙi kama hanyar adalcin da Allah ya kafa. Zancen yin haƙuri ɗin nan na shekara ɗari da ashirin ya koya mana wani abu game da halin Allah, wato, Allah mai haƙuri matuƙa ne, amma akwai iyaka, yana jan hankalin mutum, yana galgaɗi domin mutum ya tuba, amma yakan ƙayyade lokaci, shi ya sa a zamanin Nuhu Allah ya ce, Ba zai riƙa ja ’yan adam har abada ba, amma kwanakin ransa shekara ɗari da ashirin za su zama, kenan muna ganin yadda Allah ya ƙudurta ya yi haƙuri da masu zunubi domin wani ƙayyadadden lokaci, sa'an nan idan sun ƙi su tuba zai yanka musu hukunci. Ta wurin wannan muna ganin hali biyu na Allah, haƙurinsa da fushinsa. Allah na gari ne, mai haƙuri sosai, kuma shi mai adalci ne, fushinsa ya iya ƙuna ƙwarai. Waɗansu suna ɗaukar cewa Allah yana kewaye bisansu da babban icce a hannunsa, sai ka ce, Yana saurin yin fushi da su, yana jin daɗin bugunsu, ya ji musu ciwo, ba haka Allah yake ba, waɗansu suna ɗaukar cewa Allah ba zai taɓa yin fushi da su ba, sam zai yafi musu, zai mance da laifofin jama'arsa, suna cewa Allah mai alheri ne. Allah mai alheri ne, wannan tunani kuma ya kasa, ba haka Allah yake ba. Littattafai masu tsarki suna faɗin gaskiya game da halin Allah, Allah mai alheri ne, kuma shi mai adalci ne, yana haƙuri, kuma ya iya husata, alherinsa da jin ƙansa suna sa yana haƙuri da masu zunubi, amma kuma adalcinsa da tsarkinsa suna sa yana fushi da zunubansu. Allah mai ceto ne, kuma shi mai hukunci ne. Annabawa sun rubuta abu da yawa a kan haƙuri da fushin Allah, bari mu saurari waɗansu daga cikin kalmominsu. Littattafai suna cewa, Kada ku manta wa magana gudan nan, cewa ga Ubangiji kwana ɗaya kamar shekara dubu ne, shekara dubu kuma kamar kwana ɗaya ne, Ubangiji ba ya jinkirta alkawarinsa, yadda waɗansu suka ɗauki ma'anar jinkiri, amma mai haƙuri ne gare ku, Ba ya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba, duk da haka ranar Ubangiji za ta zo kamar ɓarawo, Bitrus ta biyu Sura uku aya takwas zuwa goma. Ubangiji zai wa jama'a ta sa hukunci, abu ne fa mai matuƙar ban tsoro a faɗa cikin hukuncin Allah rayayye, ku kula fa, kada ku ƙi mai maganan nan, domin Allahnmu wuta ne mai cinyewa. Ibraniyawa Sura goma, aya talatin da talatin da ɗaya, da Ibraniyawa Sura sha biyu, aya ashirin da biyar, da kuma aya ta ashirin da tara. Muna karantawa cikin zabura. Allah alƙali ne mai adalci, kullum kuwa yana kada mugaye, idan mutane ba su tuba ba, Allah zai wasa takobinsa. Zabura ta bakwai aya ta goma sha ɗaya da sha biyu An rubuta cikin lanjila, gama an bayyana fushin Allah daga sama a kan dukan rashin bin Allah da aikin mugunta na mutane da ke danne gaskiya ta aikin muguntarsu. Mun dai san hukuncin Allah kan masu yin haka daidai ne, ya kai mutum, kana tsammani za ka tserewa hukuncin Allah ne, ko kuwa kana raina yalwar alherinsa da jimirinsa da kuma haƙurinsa ne? Ashe, ba ka sani ba, alherin Allah yana jawo ka ga tuba, amma ga shi saboda ƙasasshiyar zuciyarka marar tuba, kana nemar wa kanka hushin Allah a ranar fushi, sa'ad da za a bayyana hukuncin Allah ma cancanci, Allah zai saka wa kowa gwargwadon aikinsa. Roma Sura ɗaya aya sha takwas da Sura biyu aya biyu zuwa shidda. Hushin Allah ba kamar hushin mutum ba ne, sai mutum ya hasala ƙwarai, sa'an nan yau da gobe fushinsa yana hucewa, yallama ya mance abin da ya saya fushi. Fushin Allah ba kamar haka yake ba, wucewar lokaci ba ya sa fushin Allah ya huce ba, Allah alƙali mai adalci ne, komai baya mantuwa da shi, Hushinsa da masu ƙin tuba baya hucewa. maimakon haka ƙara zafi yake yi, shi ne abin da muka karanta ɗazu, amma ga shi saboda ƙiƙasasshiyar zuciyarka mara tuba, kana nemar wa kanka fushin Allah a ranar fushi. Mutanen zamanin Nuhu sun tanadar wa kansu fushin Allah, amma sauran mutum guda ɗaya na zamaninsu mai son Allah da dukan zuciyarsa, ya gazganta maganar Allah. mutumin nan Nuhu ne, saboda haka littattafai suna cewa, Amma Nuhu ya sami tagomashi a gaban Ubangiji, Nuhu adali ne, salihi ne kuma a cikin zamaninsa, Nuhu ya yi tafiya tare da Allah, farawa Sura shida, aya takwas da tara. Ta yaya Nuhu ya sami tagomashi a gaban Allah? Ko ya cancanci alherin Allah? A'a. alheri da aka cancanta ba alheri ba ne, ma'anar alheri taimakon da ba mu cancanta mu samu ba, me ya sa Allah ya manuhu alheri amma bai mu sauran jama'a ba? Me littafi ya ce game da wannan, ya gaya mana Nuhu ya gazganta Allah, sauran mutane ba su gazganta shi ba, Nuhu ya gazganta maganar Allah. ya gaskanta alkawarin Allah game da mai fansa, wanda zai shigo duniya domin ya ceci masu zunubi, kamar dukan zuriyar Adamu, Nuhu ya taɓa yin zunubi, amma Allah ya ɗauki Nuhu a kan adali domin ya gaskanta Allah, ya miƙa ma Allah jinin haɗaya saboda zunubinsa, yadda Allah ya umurta, saboda haka littattafai suna cewa, Nuhu adali ne salihi ne kuma a cikin zamaninsa. Wata rana Allah ya faɗa manuhu. bisa ga farawa Sura shida, Na riga na niyyar hallaka dukan talakai, gama duniya tana cike da ayyukansu na zunubi, ka sassaƙa wa kanka jirgi na itacen gofar, ka yi ɗakuna a cikin jirgin, ka dalaye cikinsa. da bayansa da ƙaro, ga yadda za ka sassaƙa shi tsawon jirgin mita ɗari da hamsin, faɗinsa mita ashirin da biyar, tsayinsa mita sha biyar. Ka yi wa jirgin rufi, ka yi shi hawa uku, ka yi ƙofa a gefe, gama ga shi zan kawo rigyawa bisa duniya, ta hallaka dukan mai numfashin rai da ke ƙarƙashin sama. Duka abin da ke a duniya zai mutu, amma ni zan kafa alkawari tsakanina da kai, za ka shiga cikin jirgin, kai da ’ya'yanka da matanka da matan ’ya'yanka tare da kai, daga kowane irin mai rai kuma za ka shigar da bibiyu a cikin jirgin domin su rayu tare da kai. Ka ɗauki kuma kowane irin abinci da ake ci, ka tanada zai ko zama abincinka da nasu. Kenan Allah ya gaya manuhu abin da ya ƙudurta, zai kawo ruwan tsufa na bisa duniya, zai hallaka duk waɗanda suka ƙi tuba, suka ƙi gaskanta saƙon Allah. Allah ya umarci Nuhu ya gina jirgin ruwa domin ya tsira sa'ad da ambaliyar ruwa ta zo, tsawon jirgin mita ɗari da hamsin ne, wato tsawon filin wasan bol guda biyu, zai zama mafaka manuhu da iyalinsa da dabbobi da yawa, duk da kowa wanda ya gazganta maganar Allah. Allah ya umarci Nuhu ya gina ɗakuna da yawa cikin jirgi, amma ƙofa ɗaya tak zuwa waje, wato, saƙon Allah ga jama'ar zamanin Nuhu ya zama kowa yana son tsira daga hukuncin rigyawar ruwan tsufana, dole ya shiga wannan ƙofa ɗaya a gefen jirgi. Duk wanda ya shiga zai sami ceto, duk wanda ba zai shiga ba zai hallaka. Sai Nuhu ya kama aiki, ya gina jirgi, babban aiki ne ƙwarai, Nuhu tare da ’ya'yansa maza sai su sare itatuwa manya-manya da yawa, su yanke katakai, su sassaƙa, su buga ƙusoshin, su dalaye da ƙaro ko jirai ko godron ciki da baya, da matar Nuhu da matayen yaransa suka taimaka da aikin nan mai wuya. Domin shekara ɗari kowace rana sai Nuhu da gidansa suna gina jirgin, amma ba gina kaɗai Nuhu ke yi, kuma ya yi ma jama'ar zamaninsa wa'azi, ya yi yana magana kwatancin wannan, ku saurara, Ubangiji ya faɗa mani, in yi muku galgaɗi game da fushinsa, fushinsa yana yin ƙuna saboda zunubanku, ya ƙudurta zai aika da ambaliyar ruwa bisa duniya, ya hallaka kowa wanda bai tuba ba. amma akwai albishir a cikin alherinsa, Allah ya umarce ni in gina jirgi mafaka kenan, domin duk wanda ya tuba ga zunubinsa, ya gaskanta maganar Allah. Tare da maganganu da yawa, Nuhu ya matsa musu su juya daga mugayen halayensu na wancan lalan zamani. A ganinku, me ya faru? ko mutanen zamanin Nuhu sun gaskanta maganar wadda Allah ya shaida musu ta bakin annabinsa? To, ba zan ba da amsa yanzu yanzu ba, domin lokacinmu ya ƙure, sai lokaci mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu ci gaba da labarin annabi Nuhu, za mu ga yadda Allah ya ceci masu gaskanta da maganarsa, ya kuma hukunta su da suka ƙi gazgantawa da maganarsa, ya bari su nutse cikin ruwan tsufana. Na gode don sauraro, Allah ya sa muku albarka yayin da kuke yin tunani a kan nan daga darasi na yau. Ubangiji baya jinkirta alkawalinsa, yadda waɗansu suka ɗauki ma'anar jinkiri, amma mai haƙuri ne gare ku ba ya so kowa ya hallaka, sai dai kowa ya kai ga tuba, duk da haka ranar Ubangiji za ta zo kamar ɓarawo. Bitrus ta biyu Sura uku a tara da goma Allah ya taimake mu, amin.